أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha tara ga watan muharram bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda yi daidai da 21 ga watan oktoba shekara ta 2016 miladiya Allah ya ƙara baya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a mun kwana a karkashin alqa'idatu sabi'a ƙa'ida ta bakwai mun karanta har zuwa gaba ta hudu a wannan ƙa'idar malam yana magana ne akan al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala karkatar da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da ma'anoninta zuwa ga ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba bi ma'ana a samu ƙungiya daga cikin ƙungiyoyi waɗanda suke dangana kansu zuwa ga musulunci irinsu su jahamiya irin su mu'tazila irin su asha'ira irin su maturidiyya sa'annan kuma daga ciki waɗanda suka tasirantu da ilimin falsafa da ake kiransu falasafa wanda suna canza ma'anar sunar Allah zuwa ga ba abinda ma'anar da Allah subhanahu wata'ala yake nufi da shi ba malam ya kasa mana shi guda hudu kashi na farko su yi abinda sunan Allah ya kunsa kashi na biyu su sanya sunan Allah zuwa ga siffa irin siffa ta ɗan adam wanda yake daidai da ɗan adam kashi na uku shine su kira Allah da sunan da ba shi ya kira kansa ba kaga a wannan gabar shi sa muka yi tsokaci a cikin 99 names of Allah da muke da shi akwai sunaye kusan guda hudu ko biyar wanda ba na Allah ba ne. Allah bai kira kansa da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kira sa da shi ba amma suna ciki kuma mutane na amfani da shi saboda wa'annan jerin guda 99 da kake gani da ya yadu a hannun mutane asali ba manzan Allah ya faɗe shi ba sallallahu alaihi wasallam wani marwaici ne a cikin marwaita hadisi da ake kiransa Walid bin Muhammad dukkan malaman hadisi sun yi ittifaki ruwayan da ta zo da wannan 99 of Allah shine ruwayan Imam Tirmidhi dukkan su sun yi ittifaki ba manzan Allah ya faɗe ta ba wannan wannan wato marwaici shine yayi kari abinda malaman hadisi suke kira idraj me ake nufi da idraj shine a shigar da wata magana cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda ba kowa bane zai iya gane wannan magana ba na manzon Allah bane sai waɗanda suka yi zurfi a wannan fage na wannan ilimin daga ciki akwai alkadimu alqadim ba sunan Allah bane farkon mutumin da ya fara kiran Allah da wannan suna shine jihar bin Safwan as-Samarqandi wanda shi kansa ma bai da Allah ba shi ya fara kiran Allah da wannan suna na biyu akwai albaki albaki ba sunan Allah bane siffa ce ta Allah kuma ya zo a ƙur'ani a waje ɗaya ne shine wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram saboda haka kuskure ne a ce mutum abdul baki sa'annan na uku akwai ar-rashidu ar-rashid ba sunan Allah bane bai zo a Qur'ani ba bai zo a sunna ba saboda haka ba a amfani da shi har a kira wani da sunan abdurrashid maimakon a kira shi da abdurrashid a cire a yi hazafin abdu ɗin sai a ce mai rashid sa'annan na hudu akwai asaburu asaburu bai zo a cikin ƙur'ani ko sunna da wannan sunan ba to ba a kiran Allah da sunan da ba shi ya kira kansa da shi ba ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya kira ubangijinsa da shi mun gama da wannan gabar malam ya kawo mana eh, guda tamanin da ɗaya ko sunaye na Allah wanda suka tabbata a cikin Qur'ani da dalilansu da ayoyin da suka yi magana akai, kai sa'an nan ya zo mana da guda goma sha takwas ko daga cikin sunaye na ubangiji wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ubangijinsa da shi wanda kuma hadisai ne ingantattu suka zo akan haka to gaba na hudu anan wanda malam ya kawo shine ce arrabi'u na hudu an yustaqqa min asma'ihi asma'an li asnamin kama fa'ala al-mushrikuna fi ishtiqaqi al-'uzza min al-aziz na hudu gaba ta hudu shine a tsago daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala sunayen gumaka kamar yanda kama fa'ala mushirikuna, mushrikuna kamar yanda mushrikai suka aikata fi ishtiqaqi minal uzza min aziz daga tsago sunan uzza da aka sawa gunki daga aziz sunan Allah suka yanko daga sunan aziz suka sanya wa gunkinsu wannan suna to shi ma baya halatta a yanko wani gaba daga cikin sunan Allah a sanya wa wani abin bauta laifi ne shi ma washtiqaqul lata min al-ila sa'annan suka tsago sunan lata daga al-ilahu ala ahadil qawlaini a bisa zantuttuka ɗaya daga cikin zantuttuka guda biyu da aka jinginawa lata magana ta biyu shine kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas ya fassara akan lata wani mutumi ne wanda yake kwabawa mahajjata abinci wanda ake yin shi kaman kwado na tsaki sai ya ba su suna ci to wannan mutumin saboda wannan hidiman da yake yi wa ɗakin Allah da tasirin da yake da shi sai suka sanya wa gunkinsu sunan wannan mutumin shine ma'ana ta biyu kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa kanan lata rajulan yalittu sawiq lil hujjaj bi ma'ana lata wani mutumi ne wanda yake hada tsaki ko gari ko kwado ga waɗanda suke aikin hajji daga cikin mahajjata ya ba su a matsayin abinci na ne musu hidima to wannan hidiman da yake yi sai suka ciro sunansa suka jingina wa gunkinsu wannan shine magana ta biyu da aka jingina wa lata magana ta farko an ɗauko ta daga ila magana ta biyu an ɗauko ta daga wannan mutumin da yake yiwa wa alhazai hidima sai aka jingina magana zuwa gare sa to abinda malam yake so mu gane a anan shine haramun ne a yanko daga cikin sunan Allah a jingina wa wani abin bauta shi ma haramun ne yana daga cikin karkatar da ma'anan sunan Allah zuwa ga wani ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba malam ya ce fasummu biha fasammu biha asnamahum sai suka kira gumakansu da wa'annan sunayen wa zalika li anna asma Allah ta'ala mukhtassatun bihi li qawlihi ta'ala malam ce saboda sunayen Allah maɗaukaki, muktasatun bihi sun keɓanta ne ga Allah liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki, walillahi asmaul husna fad'uhu biha ga Allah sunaye mafi kyawu kadai suka tabbata ku bauta masa da su ku kira sa da waɗannan sunayen wa da kuma faɗin Allah Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna Allah shine ubangijin da babu abin bautawa da gaskiya sai shi kaɗai lahul asma'ul husna gare shi mafi kyawun suna kaɗai suka tabbata wa haka faɗin Allah maɗaukaki lahul asma'ul husna gare shi Allah sunaye mafi kyawu kadai suka tabbata yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard ma fis samawati wal ard wa'anda suke sama da wa'anda suke ƙasa yusabbihu lahu suna tasbihi gare sa da mala'iku suna tasbihi sa'an nan kuma a doron ƙasa da mutum da aljani da dabba da bishiyoyi da duk wani abu da ke motsi ko sandararre a cikin rayuwar duniya yana yi wa Allah tasbihi hatta tufafin da kake sawa yana yi wa Allah tasbihi kamar yadda Allah da kansa ya tabbatar da haka sai dai ni da kai ba ma sani haka man Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum Allah ce babu wani abu a sama ko ƙasa face yana wa Allah tasbihi sai dai ni da kai Allah ya ce ba ma sani ya suke wa Allah tasbihi a cikin tufafi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ga mutum ya sa sabon tufafi ka ce mai tubuli wa yukhlifu Allah ta'ala ba ilbis jadidan wa ish hanidan wa mut shahidan kaga ashe kenan tufafinka na ibada yana tasbihi ga Allah sai dai ni da kai ba mu san yanda yake tasbihi ba hular da kake sawa takalmin da kake sawa kafet ɗin da ka hau kansa fankan da ka sa a ɗakinka. sun da ka sa a ɗakin ka duk wani abu da ka sani a doron ƙasa yana yi wa Allah tasbihi sai dai ni da kai ba mu san yadda yake wa Allah tasbihi ba amma shi Allah ya tabbatar da haka ina ba ta an gane to kaga wannan ayar ta ƙara tabbatar da duk wani abu da ke sama da duk wani abu da ke ƙasa suna yi wa Allah tasbihi malam yace fa kama bil ibadati وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى ما لن يتي كما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق kamar yadda Allah ya keɓanta da bauta shi kaɗai ya cancanci a bautawa wabil uluhiyyati kuma shi kaɗai ya cancanci a kadaita shi kuma kadaitawa na gaskiya ba na ƙarya ba a zance da kuma aiki wa bi annahu yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard kuma shi ubangiji duk abin da ke sammai da duk abin da suke ƙasa suna masa tasbihi mukhtassun bil asma'i al husna shi kadai yake banta da sunaye mafi kyawu فتسميته فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها ما لن يتي كرا ونن الله على الوجه الذي يختص بالله عز وجل تفسكن دا yake banci Allah mai girma da buwaya kadai mailun biha amma yajibu fiha karkatar da sunan Allah ne zuwa ga abin da Allah ke wajabta a kira shi da shi zuwa ga abin da Allah bai yadda da shi ba saboda in aka kira Allah wani Allah da sunan da ya cancanci Allah kaga an karkatar da asalin ma'anan sunan Allah zuwa ga wata ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba wanda kuma laifi ne babba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai malam ya ce wal ilhadu bi jami'i anwa'ihi muharramun karkatar da sunan Allah daga asalin ma'anarta zuwa ga wata ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba dukkan nau'ukan yin haka malam yace haramun ne li'anna Allah ta'ala saboda Allah maɗaukaki haddadal mulhidina bi qawlihi ya iyakantar da masu karkatar da ma'anar sunar Allah zuwa ga wata ma'ana da ba ita Allah ke nufi ba ya tsawatar musu kuma ya iya ya musu iyakan cewa zai musu ukuba menene Allah ya faɗi shine wadharul ladina yulhiduna fi asma'ihi Allah ce ka kyale waɗanda suke karkatar da ma'anar sunar Allah zuwa ga ma'anar da ba shi Allah ke nufi ba sayujzauna ma kanu ya'malun Allah zai saka musu da abin da suke aikatawa bi ma'ana Allah zai musu hukuma kenan wa minhu daga cikinsa ma yakunu shirkan akwai wanda zai zama shirka ne aw kufran ko kuma kafirci hasba ma taqtadihi al-adillatu shar'iyya gwargwadon yanda dalilai na shari'a ta hukunta a kansa idan mutum ya ɗauki sunan Allah ya jingina wa wani abin bauta da ba Allah ba ya ba shi wannan suna kaga ya karkatar da sunar Allah zuwa ga wata ma'ana da ba shi Allah ke nufi ba sa'annan kuma ya yi shirka da Ubangiji sa'annan kuma ya yi kafirci a cikinsa wannan shi ne gaba ta hudu da malam ya kawo a wannan gaba ta karkatar da asalin ma'anar sunan Allah to gaba ta biyar wadda malam bai kawo ta anan ba shine gaba ta al-ilhadu fi sifatillahi ta'ala karkatar da siffofin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda jahamiya suka yi suka kore siffofin Allah kamar yadda asha'ira suka yi tawilin wa'ansu siffofi suka tabbatar da wa'ansu kamar yadda mu'tazila suka yi akan siffofi na Allah subhanahu wata'ala laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir sai suka ce al-sami'u da al-basiru sai suka ce al-ilm ay sifatul ilm ake nufi kaga ji da gani ai ya sha daban da ne da ilimi ko sai suka fassara shi da ilimi suka goge wannan ma'anar to wannan shine al-ilhadu fi sifatillahi ta'ala karkatar da siffofin Allah zuwa ga ma'anar da bata dace da ma'anar da Allah ke nufi ba shine imamu shafi'i yake faɗi kamar yadda imamu ibn qudama ya kawo su a cikin littafinsa lumatul i'tiqad alhadi ila sabilir rashad imamu shafi'i yake cewa qul amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah kace kayi imani da Allah da duk abin da zo daga wajen Allah kayi imani da shi kuma a irin manufar da Allah ke nufi kuma ka ce ka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a irin manufar da manzan Allah ke nufi kaga ba tare da kayi tawili ba kenan to wannan gaba ita ce gaba da malam bai ambata ba ibnu qayyim al-jawziya ya kawo ta a cikin littafinsa bada'i'ul fawaid a mujalladin farko shafi na 169 ya jero wa'annan bayanan a ƙarƙashin yin wato canza siffofin Allah subhanahu wata'ala saboda daga ciki shine akwai jingina wa Allah wata siffan da bata cancanci Allah ba kamar yadda Yahudawa suka kira Allah maruwaci wa qalatil yahud yadullahi maghlula Yahudawa suka ce ai Allah maruwaci ne ai nokakken hannu Allah ke da shi sai Allah ce gullat aidihim hannayensu ne nokakku an nokan da har a hannayensu Walu inu bi ma qalu Allah ce an cine musu da wannan maganar da suka yi bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha hannayensa guda biyu ne kuma ya shimfiɗa su yana ciyarwa yanda ya ga dama kaga anan sai Allah ya tabbatar wa kansa yana da hannaye guda nawa guda biyu to daga ciki akwai waɗanda suka yi tawilin irinsu a sha'ira suka ce yadullah nan ana nufin "Ni'imatullahi wa tsawabu ni'imar Allah da ladansa sai suka canza ma'ana kaga yanzu ka kaga wata siffa ce da Allah tabbatar wa kansa sai aka mai canza mata ma'ana zuwa ga ma'anar da ba ita Allah ke nufi ba ina fata an gane sa'annan Allah subhanahu wa ta'ala manzansa ya tabbatar da yana da digadigai hadisin abdullahi dan abbasin hadisin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ranar tashin kiyama Allah zai zo wa bayinsa da wata siffa da mutane ba su san shi da shi ba sai Allah ya tambayi mutane wai ku me kuke jira sai suka ce muna jiran ubangijinmu sai ce to ba za ku je ku neme shi ba sai duk mutane su wuce ru sai a tafi mu al'umma manzala sai mu zauna sai mu ki tafiya sai Allah ya ƙara tambayar mu ma ba tantafirun anto ku ne kuke jira har yanzu da baku tafi ba sai al'umma manzala su ce nan tadiru rabbana muna jiran mu, sai Allah ya ce halakum min alamatin ta'rifunahu biha shin kuna da wata alamar da za ku iya gane ubangijinku sai al'umman manzo Allah su ce bala eh muna da muna da alama sai Allah ce mecece alama sai mu ce asaq saq qauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya kwaranye ƙaurinsa a wannan lokacin yana kwaran ya ƙaurin kaga ya tabbatar mana da kenan ne shi ne ko sai duk can al'umman manzo Allah sa faɗi su yi sujjada haka manzo Allah ya ce sai ce banda munafikai sai Allah ya sanya karata a bayan su sai sandari ba za su iya yin sujjada ba sai manzo Allah ya karanto wannan ayar yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un ranan da za a faranya ƙauri za a kira su su yi sujada ba za su iya ba ya ce munafukai za a sandarar da bayansu da wani karfe ba za su iya wannan sujjadar ba kaga anan manzan Allah ne tabbatar da wannan ko kaga mu sai mu tabbatar da shi saboda ya tabbata manzan Allah ya siffanta ubangijinsa da wannan sifa to su kuma suka ce a ba zai yiwu a siffanta Allah da haka ba dan idan an siffanta shi mu'abdila kenan suka ce to yayi kama da ɗan adam kenan saboda haka suka ce ƙarya ne to kaga sun korewa Allah abinda manzansa ya tabbatar masa da shi kaga yanzu sun yi abinda bai dace ba to shi yasa malam yake cewa to a aqidar muta'ali sunnati wal jamaa shine tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa kansa ko kuma manzansa ya tabbatar masa da shi sai a tabbatar saboda waye ya tabbatar manzansa Shan mun tabbatarwa da Allah saboda Allah ne ya faɗi da kansa ko kuma babu wanda ya kai Allah sanin kansa sa'annan nan mun tabbatar da abinda manzan Allah ya tabbatarwa da ubangijinsa saboda babu wanda ya kai manzan Allah sanin ubangijinsa to ya tabbatarwa da Allah mu ma sai mu tabbatar ina fata an gani siffan dai in an ce kwauri kowa ya sani ake nufi da kwauri amma ka kafatanta kwaurin ubangiji da na ɗan adam to wannan kuma bid'a ce haramun kai dai ana so ka yi imani da haka a zuciyarka ai shi sa Allah ya yabi mu'minai yace allazina yu'minuna بالغيب ويقيمون wa ومما رزقناهم salata yace daga cikin siffan mu'minai sune waɗanda suke yin imani da abin da ke boye gare su kaga wannan yana boye ne gare mu ko ba mu gan ba amma an ba mu labari abinda ake so ni da kai yi mu yi imani da haka mu yadda da tabbatuwar haka to kaga idan mutum ya yadda da shi to ya bi cikakken imani da Allah subhanahu ta'ala kaga wannan shine karshen ka'ida a cikin sunayen Allah guda bakwai na ka'ida farko malam ya ce asma'ullahi ta'ala kulluha husna na biyu ya ce asma'ullahi ta'ala a'lamun wa ausafun na uku asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur thubutu dhalika al-ism lillahi azza wa jal thubutu dhalika sifa allati tadammanaha lillahi azza wa jal ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل وثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل سينهدو shine ne dilalatul asma ala zat wa sifa takunu bil mutabaqati wa bit tadammun wa bil iltizam shine na nawa na hudu na biyar asma'ullahi ta'ala tawqifiyya la majala lil aqli fiha babu wani fage da hankali da zai yi tunani ya ce ina tunanin Allah sunansa kaza Allah ne ke faɗi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na shida shine asma'ullahi ta'ala laysat mahsuratin bi adadin muayyan sunayen Allah ba su da adadi wato ayyanannu wanda muka sani guda 99 ba su kenan sunayen Allah ba amma Allah ya keɓance wa'annan gare ni gare ka mu kaɗaita shi da su mu bautata masa da su sa'annan mu nemi kusanci da su zuwa gare sa sa'annan kuma mu duba waɗanda suka yi daidai da bukatocinmu mu bautata masa da shi mu roƙi Allah ya biya mana bukata da su Ta ga wannan su ne guda 99 amma hadisai sun tabbata cewa adadin sunan Allah ba wanda ya san su sai Allah saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga haka awista asarta bihi fi ilmi al-ghaib indak yace ko kuma sunan da kai kake banta da shi a ilimin gaibinka ya Allah waye faɗi wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai nuni kenan sunayen Allah suna da yawa akwai waɗanda Allah bai sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallam da waɗannan sunayen ba ina fata an gane amma wanda Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karantar da al'ummansa kuma har ya nuna musu a cikin sa akwai sunaye mafi girma ko shine ismullahi alazim sunayen Allah wanda suka fi kowanne girma shine alhayyu alqayyum duk wanda ke roƙan Allah yana sa alhayyu alqayyum a cikin roƙansa to ya jira ranar da Allah zai biya masa bukata ina fata an gane sai dai idan shi a karan kansa ya yi abin da zai sa Allah ba zai karba addu'ansa ba amma ba wai dan in ka kira hayyu eh, alqayyum Allah ba zai karba ba in kai abin da Allah ba zai karba addu'anka ba kaga kai ne ka jawo amma ne ba wai Allah ba zai karba kai ka jawo Allah ya karba saboda yi abin da zai sa Allah ba zai karba ba shine cin haramun dan duk mutumin da ya ci haramun duk addu'an da zai yi in yayi shekara 100 yana addu'a Allah baya karban addu'arsa shine kaga yanzu kai za ka yi wa kanka kiyaman laili ka ci halaliyarka to lokacin da idan ka ɗaga hannu ka roki Allah Allah zai amsa maka wannan cin ka ga haramun baya hana karban ibadarka sallolinka idan ka yi su ka kula da su Allah zai karbe su amma fa addu'an da za ka yi ko a cikin sallah ne Allah ba zai karba ba saboda cin haramun yana hana karɓan addu'a kaga wannan sai mutum yi wa kansa kiyamun laili ko an ce iya ruwa fidda kai kowa sai ya duba ya ga yadda zai yi don kada ya fada cikin wannan aiki Allah ya samu dace to wannan shine karshe ga sunayen Allah za mu tashi kan siffofi na ubangiji yanzu kaga mun san menene sunaye da abin da suka kunsa da irin ƙa'idojin da malam ya bamu dangane sunayen Allah subhanahu wa ta'ala kaga eh, ba a sanya wa Allah sunan da ba shi kira kansa da shi ba kuma duk sunan da ba shi ba ne mafi kyawu to ba sunan Allah ne, don sunan Allah mafi kyawu ne ina fata an gane kaga da aka ce alqadim da daɗe, kaga kenan an ce da daddan abu akwai wanda ya fi shi mai dadewa ina fata an gane kaga wannan ya kore maka shi sannan aka ce ar-rashidu shiryayye kenan ne akwai wanda ya fi shi me shirya ina fata an gane an ce shiryayye kaga kenan akwai wanda ya fi shi me shirya kaga akan ka'idojin da malam ya bamu don ka fahimci sakon da kyau sa'an nan kuma albaki albaki ba suna ba ce kuma duk sunan Allah yana kunshe da siffan Allah amma ba duka siffan Allah bane sunansa saboda haka jingina kiran Allah da siffansa ba da sunansa ba kuskure ana kiransa da sunayensa siffofinsa kuma ana yabansa da shi ne san akwai bambanci a kirasa da kuma a yabe shi da shi to shi siffofin Allah za mu zo kan gane su yanda ake yaban Allah da shi ana kururuta ubangiji saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah na jin kunyan mutumin da zai daga hannunsa haka ya roƙe sa ya sauke hannunsa bai biya masa bukata ba to Allah yana son a kururuta shi a lokacin da kake addu'a wannan kururutawan jinjina wa ubangiji zai sa Allah subhanahu wataala ya biya maka bukatunka ba ɗaya bane da mutumin da ya daga ni kawai ya Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza shikenan ya gama addu'arsa ba ɗaya bane da wanda ya kururuta Allah Allah ga garaba da babu wanda ya kai ka kai ne mai badawa baka san ka bada ba kai ne mai hanawa kuma ba wanda sai bada ka ga wannan kirari ne kama Allah ko sannan sai ka bada sai ka fadi ga abin da kake so ka ga wannan ya sha daban da wanda yayi ya daga nu ko yana faɗin bukatarsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sa ya daga hannu yana wannan addan bai yi yabo ga Allah ba bai yi salati ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wannan mutumin yayi gaggawa ba za a biya masa bukata ba kaga shi kenan addu'a shi ma yana da me ladibba yace yayi gaggawa ba zai samu biyan bukata ba kaga yayi gaggawa ne yanzu yana da damuwa maimakon ya fara kai ko shimfiɗa yanda damuwarsa za ta samu karbuwa kawai sai fara aika damuwarsa ya Allah ba ni kaza kai ba ni kaza ba ni kaza sai mazalaci yayi gaggawa saboda bai yi salati ga manzan Allah ba kuma bai kururuta Allah a ciki ba to Allah yana so a kururuta shi a jinjina masa a girmama shi a yabe sa to zai biya masa bukata Allah sa mu dace malam yace qawaidun fi Allah ta'ala ƙa'idoji a cikin siffofin Allah maɗaukaki kaga wa'ancan guda bakwai to nan ma za mu zo mu da guda bakwai sai malam yace alqaidatul ula kaida ta farko sifatullahi ta'ala kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha wajhin min alwujuh malam yace siffofin Allah madaukaki sifatu kamalin siffa ta kamala la naqsa fiha babu tawaya a cikinta bi ta fuska min alwujuh daga cikin dukkan fuskokin da za a siffanta Allah da shi babu siffa ta tawaya a ciki duka siffa ce ta kamala to kaga duk wata siffan da za a jingina wa Allah da babu kamala a ciki sai ka ce wannan ba siffar Allah ba ce ina fata an gane to malam ya maka wannan shimfiɗa na wannan ka'idar ibn qayyim al-jawziya ya kawo wannan ka'idar a cikin littafinsa bada'i'ul fawaid mujalladin farko shafi na 166 zuwa 167 ya kawo wannan ka'idar da bayanai da ke karkashinsa haka ya zo da shi a cikin muktasar sawa'iqul mursala saboda haka ya zo da shi a mujalladin farko shafi na 48 haka shekul islam ibn taimiyya Alharani harani ad-damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya zo da wannan shima a cikin littafinsa majmu'u fatawa mujalladi na shida shafi na saba'in da ɗaya sai malam yake bayani akan wannan ka'ida sai yace ce kalhayati kamar rayuwa ta ubangiji shi rayuwa ta ubangiji rashi bai taba shiga rayuwarsa ba amma duk wani abu rashi ya taba shiga rayuwarsa mala'iku da babu su Allah ya halicce su daga me haske aljanu da babu su Allah ya halicce su daga me wuta sa'annan dan adam da babu shi aka halicce shi daga me yunku sa'annan sauran dabbobi kaga dukkan waɗannan ai rashi ya taɓa ɗiga a rayuwarsu ko amma Allah rashi bai taɓa shiga rayuwarsa ba rayuwa ce cikakka shine farko shine ƙarshe sannan wani ilmu da kuma ilimi ilimin Allah jahilci bai taɓa daga a kansa ba amma duk wani abu da ka sani jahilci ya taɓa shuɗewa a iliminsa mala'iku mutane sa'an nan kuma ne da sauran abubuwa mala'iku da kansu sun ce ƙalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana kaga su da kansu sun tabbatar ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu sannan Allah ya ce dangane da ɗan adam da aljani wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shi ne wanda ya fitar da ku daga cikin iyayenku mata ba ku san komai ba kaga kenan Allah ya tabbatar babu wanda ya zo duniya da ni? babu wanda ya taba zuwa duniya da ilimi sai dai a duniya yake me samun wannan ilimin to da wani zai zo ya ce maka an haifi wani da ilimi sai me zaka ce mai sai ka ce ƙarya ne a ah, yanzu kana inkarin ikon Allah ne sai a ce a'a ya saba wa ka'idar da Allah ya halitta dan adam akai shine hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai shekara nawa 40 aka bashi me ilimin in akwai wanda ya kamata ma a ce ya zo duniya da ilimi shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko amma sai da ne sai da ya cika shekara arba'in amma ne a wannan shekarun Allah ya bashi kaifin basira da hangen nesa tun kafin ya zama annabi shi sa lokacin da aka zo gina ɗakin Ka'aba da aka samu faifan ambaliya na ruwa ga yanzu Ka'aba ai ka ga ga kwallon Ka'aba sannan ga wannan ɗan farin da aka haɗa shi da tiles ko a gefe shi sa kake ganin askarawa a gefe suna tsayawa to asalin sa ka'aban daga nan ya fara ginin tun lokacin da annabi ibrahim ya gina ta haka ya gina ta to lokacin da aka samu ambaliyar ruwa lokacin manzon Allah na shekara 35 sai shawa suka hadu suka ce to ya